فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة أولا يمتشينا اللهدي يوم شاهد قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul kafi sannan kuma muna cikin kissa ta ƙarshe ta hudu da take cikin wannan sura ita ce kissatu zilkarnai kaɗan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatunmu wannan yana tambaya ne game da bambanci tsakanin annabi da manzo kuma shin zai yi ya zama manzo kuma annabi zai iya zama manzo ko kuwa manzo yakan zama annabi to bambanci tsakanin annabi da manzo akwai maganganu da dama na malamai amma a takaice magana wacce take tafi karfi. cikin maganganun malamai shine cewa manzo shine wanda Allah ta'ala ya aiko shi da shari'a zuwa ga mutanen da suke kafirai ne Allah ta'ala ya aiko shi ya ba shi littafi ya ba shi wata shari'a ya ce isar wannan shine manzo annabi kuma shine wanda Allah ta'ala ya ba shi annabci yake aiki da shari'ar da wani annabin da ya wani manzo da ya gabace shi wato shi ba wata sabuwar shari'a ka bashi ba ko kuma ba tura shi aka yi zuwa ga wasu mutane da suke kafirai ba ne zalla saboda haka ya zo yana jaddada shari'ar wani annabin da ya gabace shi ko wani manzan da ya gabace shi wannan shine annabi kamar annabawan banu isra'il galibi annabawa ne ba manzanni ba galibin su annabawa ne ba manzanni ba sun zo ne su jaddada shari'ar at-taura shi yasa Allah ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu lalle mu mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikin ta akwai shari'a akwai haske yahkumu yahkumu biha an-nabiyyuna annabawa suna hukunci da ita kaga annabawa ne amma da me suke hukunci ba wani littafi Allah ya ba su ba a taura ce da ita suke hukunci to galibi annabawan banu isra'il waɗanda suka zo bayan annabi musa a.s. suna yin hukunci da taura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banu isra'ila sun kasance duk sanda wani annabi ya mutu ya koma ga Allah sai ubangiji ya tashi wani annabi a madadinsa annabi sallallahu alaihi wa shine na karshe babu wani annabin da zai biyo bayansa domin a rufe annabta daga kansa shi yasa sai ya kasance malamai a cikin wannan al'umma su suke irin aikin da annabawan banu isra'ila suka rika a cikin al'umma banu isra'ila mana su suke jaddada abinda annabi sallallahu alaihi ya zo da shi a da can annaba ake aikowa su tajdidi amma bayan annabi sallallahu alaihi babu wani annabi da ubangiji ta'ala zai ƙara bashi wata annabta sabuwa fil sai dai malamai su mai gurbin wannan su rika su rika jaddada abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na shari'a to wani a takaice shine bambanci wanda ya fi amma duk wani abu da ake fada ba wannan ba galibi zaka samu cewa akwai wani abu wanda zai hana ya zama ingantacce kamar a ce annabi shi ba a umarce shi da isar ba shi kuma manzo shi ne aka umarce shi da isar babu wani wanda Allah ta'ala zai bashi ilimi kuma a ce kai ya isar babu shi ko malamai Allah ta'ala ya ce isar da abin da yake tare da su na ilimi wa iz akhadha Allahu mithaqa allazina utul kitab latubayyinunahu lin-nas kaga waɗanda aka ba su ilimi Allah ta'ala ya rike alkawari a wajen su cewa su yi wa mutane bayaninsa na allazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun kaga wannan malamai ne ba annaba ba amma an wajabta musu su yi bayanin abinda sanar da su na ilimi to ina ga annabi wanda aka yi masa wahayi a ce shi ya rike abin da aka koya masa shi kadai kai ya sanar da wani so wannan maganar tana da rauni sai wanda da yake tambaya cewa waɗanne kamar waɗanne wurare ne a cikin ƙur'ani ubangiji yake cewa ba ya alamu ta'wilahu illallah to watakila tambayar in na ta yana nufin waɗanne abubuwa ne a alƙur'ani da babu wanda ya san tawilinsu sai Allah ta'ala a ayar الله عبد الرحمن كيف حالك الحمد لله بشرنا عن قطعناكم أبدا أبدا أبدا أبدا نحن يعني فرحون جدا بسماع صوتك الله إيه، نعم الجمهور كلهم يستمعون إليك شيخنا تأذنوني بالمشاركة تفضل تفضل شيخنا تفضل أبدأ نعم تفضل ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصوت إيه، واضح واضح واضح, واضح جدا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخوكم ومحبكم في الله محمد بن عبد الله زربان الغامدي محمد بن عبد الله زربان الغامدي أحدثكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ممن يحب نيجيريا وأنا وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه أيها الأخوة الكرام ونحن في هذا الشهر الكريم الذي فضله الله على سائر الشهور واختصه بخصائص ليست في غيره ففيه أنزل القرآن وفيه ليلة هي خير من ألف شهر وفيه تضاعف الحسنات وتكفر السيئات ويكثر فيه العتقاء لله من النار الحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم ونسأله جل شانه أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين أيها الإخوة الكرام ها نحن قد من الله علينا بأن أدركنا هذا الشهر الكريم وهناك لنا إخوة لم يدركوا هذا الشهر وقد انتقلوا إلى الدار الآخرة ونحن على طريقهم سائرون والله الله في اغتنام الحياة قبل الممات واغتنام الشباب قبل الهرم وامتنان الصحة قبل المرض وامتنان الغنى قبل الفقر الله الله في الاستعداد للانتقال إلى الدار الآخرة الله الله في اغتنام طلب العلم لنطلب العلم لأنه لا يمكن أن نتفقه في الدين إلا بالعلم وها أنتم أيها الإخوة قد يسر الله لكم إخوة يعلمونكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاحرصوا على الاستفادة منهم واحرصوا على اغتنام هذا الشهر قبل فواته فسوف يفوت كما فات غيره من الأشهر والفائز من وفقه الله للعمل الصالح وللسير فيما يرضي الله عز وجل فالله الله أيها الإخوة الله الله باغتنام الوقت فيما يصلح لنا ولكم في دار آخرتنا وما نلقى به ربنا الله الله أيها الإخوة استعدوا الرحيم من هذه الدنيا فسوف نرحل جميعا وسوف ننتقل ولا يبقى للإنسان إلا ما قدمه من عمل صالح أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في طاعته وأن يزيدني وإياكم من فضله وأن يكتبني وإياكم من عتقاء هذا الشأن من النار وأن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وسدد الله شيخكم أبا عبد الرحمن ومن يترجم له ومن يستمع له ومن يدعونا وأرجو أن لا تنسونا من صالح دعواتكم تقبل الله طاعاتنا وطاعاتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير نقوم بالترجمة الآن يا شيخ آه، طيب نقوم بالترجمة الآن يا شيخنا نتصل عليكم بعد نشيخ kamar yadda kuka ji malamin malaminmu ko mu ma malaminmu a doktor muhammad ibn abdullahi zarban al-ghabidi yake cewa bayan ya yi godiya wa allah subhanahu wa ta'ala da salati wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana mana magana ne daga masallacin kuba daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, daga ƙasar saudi arabia malam a cikin zancensa a dunkule abin da ya fi mai da hankali a kai shine faɗo mana wasu falaloli da martaba da matsayin wannan wata a matsayin wata ne wanda ake buɗe ƙofofin aljanna ake kulle ƙofofin wuta ake 'yanta bayi wata ne mai alfarma mai daraja ya ce mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka samu kanmu a wannan karan ma a cikin wannan wata malam cikin jawabinsa ya kara da cewa ya kamata mu yi amfani da damar kada mu bari damar mu ta kubce mu yi kokari mu ribaci lokacinmu tun gabanin ba mu da shi mu ribaci samartakan mu tun gabanin tsufa ya zo mana mu ribaci lokacin mu tun gabanin mu rasa shi a cikin abin malam ya ta kokari cewa mu yi matuƙar iyawa da ƙoƙari da mai da hankali garin mummi mun yi aiki da zai tseratar da mu gobe kiyama a cikin zancen malam duka a dunkule <clears throat> malam ya yi ta magana akan cewa mutum ya sani cewa wato wanda ya rabota shine wanda ya rabota da lahira kuma wasu rigaye mu zuwa lahirar ya ce mu ma muna nan tafi saboda haka tun da ya zamto gidan dole da kowa sai ya je ya rage wa mutum yi wa kansa wato shiri tun daga yanzu a cikin jawabin malam a ƙarshe ƙarshe duk da yake cewa ban iya kiyaye abin baki ɗaya ba malam ya yi eh, addu'a gare ku ya ce kuma ku sashi a cikin addu'a kuma ya ce ya muku fatan alheri ko da kuke halartar wannan masallaci wannan majalisi na abu abdurrahman yana nufin malamin mu malam sani da kuma waɗanda suke taimaka masa da su duk wanda suke ba da gudunmawa a ƙarshen ƙarshe malam ya sallama da mu wannan shine wato gutsararren saƙon shehin duk da yake cewa na san zan iya mantawa da abubuwa daban kuma na san kuma kun ji da larabci Allah shi taimake mu za mu koma ga tambayar mu da muke ciki sannan kuma mu ci gaba da karatu yana tambayar ah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah cewa ina ne ake nufi a cikin alkur'ani cewa babu wanda ya san fassararsa sai Allah a farkon ayar ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa ya saukar da alkur'ani ciki akwai ummul kitab wallazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat sai ce fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna bihi min 'indi rabbina wa ma illa ulul albab a ubangiji ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke a fili karara hukunce hukuncensa suna a fili ne kowa na iya ganewa akwai waɗanda suke masu rikitarwa waɗanda babu wanda ya san hakikanin al'amarinsu sai Allah malamai suka ce almutashabihat anan ana nufin wato abubuwan da suka shafi gaibi ta'wiluhu ta'wilu ta'wiluha abinda ake nufi da ta'wil shine sanin hakikanin al'amarin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl azwa karshen ayar kaga anan at-ta'wil ana nufin ma ya'ulu ilayhi al-amr abinda duk ya shafi gaibi misali zaman kabari tashi ya za a tashi ya zai yi rayuwarsa a cikin kabari wannan za ka gane amma ba za ka iya sanin hakikanin yadda rayuwar take ba ba rayuwa ba ce irin wannan da muka saba ci da sha a cikinta mu yi bacci mu shaƙi iska amma kuma rayuwa ce ce rayuwa ce ta barsa saboda ka za mu yi imani da ita akwai tashi ubangiji ta Allah zai tashi dukkan halittu gaba ɗaya mutum da aljan na farko da na ƙarshe zai musu hisabi yaya abin zai kasance Allah ce wa matubaddalu ard ghayra al-ardi was samawati yaya za a yi canza sama da ƙasa da wata sama da ƙasa ta yaya abin zai kasance mu a matsayinmu na masu allazina yu'minuna bil ghaib mun yi imani da hakan amma ya hakikanin al'amarin zai kasance ta yaya wannan kuma ubangiji ala shi ya bar wa kansa saboda haka wannan shine ake nufi da da la ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan muka tsaya akan ismul jalala muka ce illa Allah amma wasu malamai suna ce la ya'lamu ta'wilahu illa Allah war fil ilm ya zama da malamai waɗanda suka kafu a cikin ilimi za su iya maka bayani amma dai abin da yake mafi inganci shine la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi mubtada ne yaquluna rabbana amanna bihi kullum min indi rabbina so wannan a dunkule abin da ake nufi kenan saboda duba da cewa mun samu mudakala ta malamin mu da kuma irin nasiha da muka ji daga wajensa haka zamu takaita ansa tambayoyi anan sai ko sai zuwa gobe insha Allah za mu ci gaba da mu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn qul سأتلو 'alaykum minhu dhikra إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka suna ta tambayarka an dhilqarnaini game da labarin dhilqarnain qul kace sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu ba da jimawa ba zan karanta muku labarinsa ko zan karanta muku wani abu daga labarinsa inna makkanna lahu fil art. lalle mu mun kafa shi a doron ƙasa wa atainahu ko wa atainahu min kulli shay'in sababa sannan mun bashi wato sababi ko hanya zuwa ga samun kowane irin abu a jiya mun yi magana akan suwaye suke tambayar wanda muka ce alal abin da zai fi kama hankali ko kuma zai fi inganci shine masu tambayar dai ƙuraishawa ne duba da cewa a surar ta sauka a makka kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wa yake ta taɓirza da su a lokacin su ne ƙuraishawa ba ahlul kitab ba me yasa suke tambaye shi game da zulkarnain ta ina suka samu labarin zulkarnain duk da cewa su al'umma ce ummiya tana yiwa su samu wannan labarin ta hanyar tafiye-tafiyen da suke yi so da cikin su akwai wanda suke tafiye-tafiye na safara da kasuwanci wannan tafiye-tafiyen kuma suna haduwa ga wadanda suke ahlul kitab wanda suke zuwa sham lalle za su haɗu da nasara za su haɗu da yahudu to ta nan za su iya jin labari ko kuma su can yahudawan su ziga su cewa in su zo su yi wannan tambayar duk abu ne wanda yake ya mumkin zai yiwu amma dai masu tambayar su ne ƙuraishawa zulkarnain mun ce shakhsiyar zulkarnain Allah ta'ala bai yi bayanin haƙiƙanin wane ne zulƙarni da sunansa da zamaninsa da inda ya rayu ba da dalilin da ya aka sa masa zulƙarni amma malamai sun tattauna da yawa don babu wani littafin tafsiri wanda za ka ɗauka ba tare da ya yi wato yunkurin yi bayanin wane ne zulƙarni ba da muka ce a cikin maganganu da dama masu yawa da malamai suka yi dangane da wane ne zulƙarni za mu rairayo wasu daga ciki kaɗan don mu faɗa ya zama akwai ilmantarwa a ciki dan ka zama kawai dinkin kawai zulkarnain zulkarnain gara ka san dai me aka faɗa in ya so daga cikin abin da aka faɗa kuma sai mu ɗauki magana da muka zaton cewa ita ce tafi kusa da nassoshin alkur'ani ko kuma bayanan da alkur'ani ya yi dangane da wannan zulkarnain din mun ce akwai waɗanda suka ce aliskandar ibn philips shi ne al-makduni mutumin greek da muka ce wannan magana tana da rauni saboda dalilan da muka ambata a jiya sannan wasu suka ce zulkarnain dinnan shine abu karib abu ibnu abir ibnu ifrikhisha da aka ce wannan shine wanda ya kafa ma yankin afirka wanda ake jinginawa zuwa gare shi muka ce ita ba wannan maganar tana da rauni in ce mutum yana ɗaya daga cikin sarakunan yaman wato tubba ne na yaman sannan daga ciki mun faɗi maganar da ibnu ashur ya kawo cewa ɗaya daga cikin sarakunan Chana wanda shi ne ma ya gina a surus sinil azim wato babbar katangan nan ta Chana wacce take ɗaya daga cikin abubuwan mamaki na duniya da muka ce wannan magana za mu barta amma dai bata inganta ba amma za mu bar tattaunawa a kanta sai a ƙarshen kissar za mu tattauna a kanta saboda mu haɗa ta da batun wannan sur babban katanga da shi zulkarnain ya gina magana ta hudu ita ce masu cewa zulkarnain ɗin nan wani basarake ne salihi cewa wani sarki ne salihi wani ishaq ibn bishir abu huzaifa al-bukhari mai littafin al-mubtada ya ruwaito wannan ruwaya zuwa ga abdullahi dan abbas a cikin littafin sai yake cewa ya kasance mutum ne da yake rika samun nasara a yaƙe-yaƙensa kuma al-khadir alaihi salam wanda muka gama wazirinsa ne shi shine babban mai bashi shawara kuma al-khadir alaihissalam yana daga cikin komandojin yakinsa yana daga cikin komandojin yakinsa kuma a matsayin mai bashi shawara yake shi kuma wato sarki ne wanda yake mai salaha mutumin kirki to wannan ruwaya daga duba da isnadin tawaye ruwaito ta yi jingina wa uh, abdullahi dan abbas za mu san cewa ruwaya ce wacce take ta karya ba ta gaskiya ba saboda shi ishaq ibn bishir abu huzaifat al-bukhari mai littafin al-mubtada malamai sun ce makaryaci ne malamai sun ce makaryaci ne ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ya karyata shi haka nan ad-darqutni ya karyata shi da malamai da dama sun karyata shi saboda haka shine mai wannan ruwaya kaga ba za a dogara da ruwayar sa wajen tantance wani abu na tarihi a magana ta biyar maganar da al-azraqi mai littafin tarihu makka akwai al'azraki wanda ya rubuta littafin tarihu makka da shi da wasu ma daga cikin marubuta tarihi sun ce zulkarnai wani mutum ne wanda ya musulunta a gaban annabi ibrahim a.s. a hannun annabi ibrahim a.s. ya musulunta kuma bayan annabi ibrahim a.s. ya gina ka'aba da shi suka yi dawafi da annabi ismail a.s. ita ma wannan magana ba ta da tushe duk ba ta da wani isnadi ingantacce wanda za a jingina za a jingina ta zuwa ga ga za a jingina zulkarnain zuwa ga lokacin annabi ibrahim salam kuma an ruwaito daga ubayd ibn umair da dan da ɗansa abdullah suna cewa zulkarnain ya tafi hajji a kafa kuma annabi ibrahim salam yayin da ya ji labarin zuwan sa ya je ya taro shi ya kuma karbe shi hannu biyu kuma allah ta'ala ya hore wa zulkarnain girgije wato duk tafiye-tafiyen da ya yi ya yi su ne a kan girgije girgije ne yake ɗaukansa ya kai shi inda yake so to wannan magana magana ce da babu wani abin da yake nuna ingancinta musamman ma alhazir alaihissalam a zamanin annabi musa alaihissalam allah ya ba mu labarinsa ba a gaya mana cewa tun zamanin annabi ibrahim yake ba wanda ya zace tun zamanin annabi ibrahim kaga shekaru shekaru dubbinai kenan da zamanin annabi ibrahim zuwa zamanin annabi musa a.s. tafiya ce mai shekaru ne masu yawa ɗaruruwan shekaru ne to kuma babu wani abin da yake nuna cewa khadar a.s. yana can tun zamanin annabi ibrahim daman yana nan da ka wannan magana da yawa daga cikin malamai wasu yin inkarinta magana ta ta shida ta ina ta shida to kafin ta shida akwai akwai magana ita ma wacce take wasu daga cikin malamai suna ambatanta cewa shi wannan mutum zulkarnaini shine gorish alfarisi cewa wani mutumin farisa ne ko mutumin kirki ne wanda ya yi yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙensa ya danna ya yi gabas ya danna ya yi yamma ya kuma ci garuruwa da yawa da yaƙi ya kawo gyara a cikin masarautarsa to wasu daga cikin masu tafsiri suna karkata cewa wannan gorish alfarisi shi ne zulqarnain shi ne wanda ya kubutar da banu isra'ila daga asri babil lokacin da aka ya yi galaba a kansu ya kwaso su ya kawo su bayi a babila ya zama da suna bauta to shi wannan gurush shi ya zo ya yi yaƙi ya fatattaki mutanen yunan ya kwaci banu isra'ila daga hannun mutanen girkawa to suke cewa wannan shine zulkar shine saboda karfin mulkinsa da karfin ikonsa da kuma yadda mulkinsa ya faɗaɗa ya zama na ya ciwo garuruwa da yawa da mulkinsa suna cewa shine nai tana yi wa yahudawa su yi bannin yin ra'ayi musamman ma idan kasancewa a tarihinsu suna ganin wannan basaraki wanda ya fito da ƙasar farisa ya yi yaƙi kuma ya taimaka musu a tarihinsu ya ƙwato su daga, rayuwa ta bauta wanda mutanen girkawa suka sa su a ciki to haka za su so a ce eh wannan din shine ne ne to amma babu wani abu har ila yau shi ma da yake tabbatar da cewa shine ne to wai wane ne zulkarnaini ɗin nan a yadda ayoyin da muka karanta suke nuna mana da wanda muka karanta da wanda za mu karanta nan gaba zulkarnaini ɗin da mutum ne wani basaraki ne da Allah ya bashi iko inna makkanna lahu fil ard Allah ya bashi iko sannan kuma mutum ne mai ta Allah ba shiriki ba ne mutum ne wanda ya yarda da bautar Allah shi kadai sannan mutum ne da ya imani da Allah da mala'iku da littafai da manzanni da ranar lahira wato ya yi imani akwai waɗannan abubuwa duka sannan sifan shi tashi da nai da wannan suna tana iya ba mu cewa balarabe ne tana iya ba mu cewa sifa ce ta larabawa wanda zai yi kuma ya kasance hikaya ce ubangiji ta alaye na sunan da ake kiransa da shi ba ba lalle ya zama a bararabe ba ne sannan ubangiji ta ala ya gaya mana cewa shi wannan ne ubangiji ta ala ya kafa shi a doron ƙasa wato mulkinsa ba mulki ne jigari-jigari ba mulki ne da ya kafu ya yi ƙarfi matuƙa da gaske kuma ya shiga garuruwa da yawa ya ci su da yaƙi ya ci garuruwa da yawa da yaƙi ya shiga gabashin duniya da yammacin duniya kamar yadda za mu gani a cikin kisassa kuma har ila yau ayoyin suna nuna mana cewa Allah ta'ala ya ba shi abubuwa da dama wanda masu mulki suke bukatar su abubuwan da mai mulki ba zai iya kafuwa a cikin mulkinsa ba ba zai iya gudanar da mulkinsa ba sai ya mallake su to musamman a zamaninsa ayoyin da za mu karanta suna nuna mana Allah ta'ala ya yi mashi wannan zulkarnai ne wannan wanda da su ne ya samu damar faɗaɗa masarautarsa ya kuma tabbatar da adalci a ciki sannan ayoyin da za mu karanta suna nuna mana ne mutum ne wanda ya yaƙi masu bautar wani Allah ya yaƙi obadul asnam kamar yadda za mu gani a cikin ayoyin da za su zo sannan kuma ya gina babbar katanga ganuwa da take tsakanin mutane da da ya juju wa majuju ko juju wa majuju sannan kuma ayoyin suna nuna mana yana karɓar wasiyoyi ko umarni daga Allah imma mubasharatan idan annabi ne imma kuma ya kasance ta hanyar wani annabi wanda suke tare a zamanin shi yake gaya masa Allah ya ce ne kai kaza kai kaza kamar yadda zamu zo a cikin ayoyin kulna ya zulqarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna to idan muka kula da wannan zamu ga waɗannan su ne sifofi da za su nuna mana wane ne zulkarnain da ake magana a kansa kuma duk ayoyin alkur'ani ne suka bayyana wannan ibnu ashur alaihi rahmatullahi duk da wancan ra'ayi nashi yana cewa duk wanda ya dubi ahwal zulkarnain ya dubi irin halayensa da abubuwan da ya da ya aikata a rayuwarsa zai yadda cewa ba shine al-iskandar al ba wanda yawancin masu tafsiri suna kokarin su ce shine zulkarnain yace duk wanda ya dubi halayensa da irin yadda tarihinsa yake kamar yadda Allah ya bada labari zai fahimci cewa zulkarnain ba shine al-iskandar al-makduni ba domin al-iskandar al-makduni lam yakun malikan salihan ba a ce sarki ne na kirki ba nagari gari balkana wathaniyan mai bautar gunki ne kuma ba mutum ne da za a ce yana samun wahayi ba ubangiji yana magana da shi saboda mutumin da yake bautar gunki ko yake bautar taurari ta ina ne zai iya samun wani wahayi daga ubangiji ta'ala ko ilhama ba zai samu ba duk da cewa ana faɗar wasu abubuwa masu kyau da ya yi a rayuwarsa amma bai kai abinda wannan ayoyin suke faɗa zurkar ne ya yi ba sannan ibnu ashur yake cewa wala yu'rafu anna mamlakata iskandar kanat tablughu fil gharb ila ainin hami'a zamu zo a cikin tafiye-tafiyen zulkarnaini ya zo gurin da idon ruwa ne wanda yake da tabo da dagwalan tabo baƙi. a tarihin zulkarnaini babu inda aka afwan a tarihin al-iskandar babu inda aka ce ya kai wannan gurin a tafiye-tafiyensa saboda haka ba a taɓa rubuta cewa kuma ya je ya samu wasu mutane wanda suke rayuwa tsirara ba ko suke rayuwa ba ba su da gidaje kamar yadda za mu gani a cikin kissar wannan ne, ashe kaga ba zai zama shi ba Abu Dawud da Al-Hakim an-Naisaburi sun ruwaito wanda bai haƙi ya ruwaito wayar ta hanyar alhakim annai saburi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma'adiri. أتبع لعينا كان أم لا وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات أم لا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي بن با تبع yana daga cikin wanda Allah ya la'anta ko ku a baya ciki wannan farkon al'amari ne daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna ya gaya mana cewa tubba ya musulunta ashe kaga wannan farkon al'amari ne shi yasa annabi ya ce la ajri da zai nuna maka cewa babu wanda yafi karfin ya ce la ajri duk wanda ya isa shine wanda za a yi masa tambaya in bai sani bai ya ce ban sani ba to wannan shine ya isa amma wanda zai bigi kirji ya ce duk tambayar da kuke da ita ku tambaye ni ina da ansarta wanda ya cika babban makaryaci annabi ya ce la ajri to shine ce wa ma ajri zal qarnaini anabiyan kana amla ce ban sani ba zulkarnai ne annabi ne shi ko ba annabi ba alƙur'ani Allah ta'ala yana nuna yana gaya mana cewa yana ana ga ana magana da shi kulna ya zulqa ya zulqarnain kulna ya nai to annabi ne kenan ko ko ba annabi bane babu inda aka nuna kai tsaye aka yi magana da shi domin ana iya yin wahayi zuwa ga wani annabin da yake lokacin sa shi kuma ya isar masa Allah ce ya gaya masa kamar yadda Allah zai ce na gaya muku ban gaya muku ku yi kaza ku yi kaza ba kaga ba kai tsaye ubangiji yake gaya mana ba yana gaya mana ta hanyar abin nan Allah ta'ala na cewa au haitu ila al an aminu bi wa bi rasuli hawariyun sune almajiran annabi Isa alayhi salam ba wahayi Allah ya musu kai tsaye ba yayi wahayi zuwa ga annabi Isa ne alayhi salam shi yasa su ma in suna da wani abin da suke nema wajen Allah ta'ala sai su tambaye annabi Isa hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama' sai su tambaye annabi isa alaihissalam shi kuma shi zai roƙa musu allah to amma ubangiji ta'ala ce wa iz auhaitu ila alhawariyin haka wannan wahayi ne bil wasita ba wahayi ne mubasharatan ba an fahimta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adri azal qarnaini anabiyan kana amla ce wa ma adri al hudud kaffaratun amla ban sani ba haddi kaffara ne ko ba kaffara bane wanda yayi laifi ya sha giya aka yi masa haddi misali to shikenan an wanke shi a ranar gobe kiyama Allah ba zai yi masa hisabi akan ya sha giya ba ko yayi sata aka yanke masa hannu an gama a anan kenan wannan satar ba za a yi masa hisabi akan ta ba nabi ya ce ban sani ba shi ma wannan a nan annabi sallallahu alaihi salam ya ce ban sani ba amma a wasu ruwayoyin Allah ya sanar da shi cewa haddi kafara ne duk wanda ya abu aka yi masa haddi a nan to an tsabtace shi an tsarkake shi daga wannan laifin sai dai kuma in yi wani wanda ubangiji ta'ala zai tambaye shi akai imamu tabari a cikin tafsirinsa ya ruwaito mana da kyakkyawar salsala zuwa ga abu tufail yake cewa ya ji ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi game da zulkarnai a kana nabiyan zulkarnai ne annabi ne sai na ali ya ce kana abdan salihan ahabba allaha fa ahabbahu allah wa saha allah فنسحه فبعثه الله إلى قومه فضربوه ضربتين في رأسه فسمي ذا القرنين وفيكم اليوم مثله an tambaye sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shin zulkarnain annabi ne sayyidina ali yace kana abdan salihan bawa ne na kwarai ya Allah Allah ya so shi ya yi nasiha ga Allah Ubangiji ta'ala ya masa nasiha wato ya tsarkake biyayya shiga Ubangiji ta'ala Ubangiji ta'ala ya masa sakayya kan wannan shi ne ma'ana nasaha Allah fa nasahahu fa ba'athahu Allah ila qaumi ubangijin ya tura shi zuwa ga mutanansa suka yi masa duka bi a kansa shi yasa aka kira shi zulqarnain wato suka yi masa raunuka guda bi a kansa shi yasa aka kira shi zulqarnain wannan shine abinda sayyidina Ali ya faɗa babu wani abin da yake nuna mana cewa sayyidina ali ya jingina wannan fatawar tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma shi abin da ya fahimta kenan tana yiwa dan sayyidina ali yana daga cikin waɗanda suke karbar wani abu ilimi daga daga ahlul kitab tana yiwa ya kasance wani abu ne da ya ji daga wajen su game da kiran shi nai, jiya mun dan yi tsokaci game da wasu kaɗan daga cikin abubuwan da aka faɗa daga cikin abubuwan da aka faɗa cewa an kira shi nai. wasu sun ce saboda balaga masharikal al'ardi wa maghariba wato mafaɗar rana da mahudatta wanda su ne karnu shams karnu tulo'i shamsi da karnu gurubiha saboda haka kira shi zulkarnain wasu suka ce saboda ya mallaki farisa ya mallaki rumawa rumawa nan a matsayin kaho kaho dinnan ramzi ne na kuwa dabbar da take da kaho ana ganin cewa wannan kaho din za ta yi amfani da shi a matsayin karfi na kare kanta sauraka rumawa da farisawa dauloli ne da a lokacinsu babu waɗanda suka kai su ƙarfi sauraka rum ƙaho ne mai zaman kansa hakanan farisa ƙaho ne mai zaman kansa to ya mallake su gaba ɗaya sai aka ce masa zulkar nai wannan yana daga cikin abin da aka faɗa wasu kuma suka ce saboda hular da yake sanye da ita tana da wannan ƙahonni guda biyu shi yasa ake kiransa zulkar ne wasu suka ce a'a gashin da yake saki a jikinsa gashin jikinsa da yake da shi yana da gashi sosai a jikinsa sai yake yi masa kitso guda biyu to wannan kitso guda biyu su ake kira zulkarnain an san cewa wannan a luga kitso ana kiran shi ana kiran shi qarn hadisin ummu atiya wanda yana cikin sahih bukhari da muslim lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa ruqayyatar rasu afwan ummu kulthum ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo ya samu ummu atiya suna mata wanka yace su tsefe gashin kanta yace ij'alnaha ala ra'siha thalathata qurun thalathata qurun shine thalathata dhafa'ir su yi mata kitso uku akanta to kaga an kira kitso da kar kitso uku an kira shi qurun saboda haka tana yiwa ya zamana dafira ce guda biyu yayi sai ake kiran shi wato kitso ne guda biyu ya zubo da su a jikinsa sai ake kiran shi zulkarnain wanda ake cewa zuliyadai ne misali zuliyadai eh, eh, wannan tasmiya ce wadda larabawa suna da wannan kuma kiran gashi da mutumin da yake da zu'aba wato ya kitse kashi ya sako gashinsa kiran wannan ƙurun abu ne sananne a gurin larabawa kamar yadda umar ibn abi rabi'a a wani waƙinsa yake cewa falasam tufahan akhidan bi quruniha shurban nazifi bi bardi ma'il hashraji kaga akhidan bi quruniha yana nufin ya kama gashinta to wannan shine abinda malamai suka faɗa dangane da zulqarnain a takeice dai zulqarnain wani ne da Allah ta'ala ya bashi sarauta da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tambayar qul Allah Allah ya ce kace sa'atlu alaikum minhu dhikra zan ba ku. wani abu na labarinsa kun ga anan labarinsa ubangiji ta'ala ya kira shi da zikir da zikir saboda abin da yake cikin sana ta tadhakkur abin da yake cikin sana'a ta tafakkur abin da zaka ji ka ɗau wa'azi ka ka izina ka yi tunani akan sa wannan shi yake nuna maka cewa al a cikin labarin zulqarnain ba kawai ka ji labarinsa ba cewa wani basaraki ne ko wani mai mulki ne wanda ya je bangon gabas da bangon yamma na duniya kawai ka ji labarin a'a ka karanci wani abu da yake cikin labarin nashi na na na wa'azi da na wato izina kamar yadda aka san cewa wannan shi ne manufa da ta sa Allah ubangiji ta'ala yake mu labari a cikin alƙur'ani bayan Allah ta'ala ya labarta mana kissar annabi yusuf alaihi salam yake cewa laqad kana fi قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وبنجي تعالى شيء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب lalle akwai abin ɗauka abin darasi a cikin labarurrukansu wato waɗanda Allah yake ba da labarinsu na annabawa da salihai akwai abin ɗauka na izina a cikin wannan labari ma kana hadithan yuftara ba wani labari ne da ake ƙirƙirarsa ba wato ba kirkirarren labari ba ne wanda da karshe da ka gama karanta shi ka ji kurun kus a'a wannan gaskiya ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi gaskata abin da yake gaba gare shi ne wa tafsira kulli shay'in da bayanin abu daki daki wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da kuma shari'a da rahama ga mutanen da suke masu imani sannan zamu ga ubangiji ta'ala cewa yayi minhu zikran minhu min tab'idiyya ce ma'ana za a ba ku wani bangare na labarinsa ashe kaga Allah ta'ala anan ba zai baka duk ilahirin labarin zulqarnain ba mutumin da ya tafiya ya je mafadar rana ya juyo ya dawo mahudar rana ya je inda ya ajuju wa ma'ajuju suke ya gina babbar ganuwa wannan yawace yawacensa tabbas akwai cike ke da abubuwa da yawa in aka ce za a baka labarin sa wani abu ne da zai ɗau lokaci da yawa don haka sai dai a baka wani takaitacce da za ka san cewa ubangiji ta'ala ya kewaye da ilimin komai da abin da ya faru da wanda zai faru wanda ake ciki da wanda zai wakana ubangiji ta'ala ya san shi shi yasa a cikin aya can gaba zai ce wa kad ahadna bima ladayhi khubra mun kewaye abin da yake gaba gare shi da wato da sani da ilimin mu ilimin mu ya kewaye komai nashi haka komai na zulkarnaini Allah ya sani amma ya baka wani abu kadan wanda shine zaka bukata ka wa'azantu a ciki ubangiji ta'ala ce ina makanna lahu fil art. haƙiƙa mun ba shi bashi ne mun kafa shi a doron ƙasa wato mun ba shi mulki mai ƙarfi kuma mulkin da yake wato ya kafa matuƙa da gaske wanda a cikinsa akwai duk abin da ake bawa masu mulki ubangiji ta'ala ya bashi wato kafuwa ta fuskar sojoji ya ba shi kafuwa ta fuskar makamai ya kafa shi ta fuskar ma'aikata da kayan aiki da dukiya shi yasa a can ƙarshen zamu ga yana lokacin da mutanen da suka zo suna buƙatar ya musu ganuwa tsakaninsu da da ya ajuju wa ma'ajuj ya ce ma ni fihi rabbi khair abinda ubangiji ta'ala ya bani shi ya kafa ni da shi ya ishe ni don haka Allah ta'ala ya bashi tamkini anan zamu ga ubangiji ta'ala ce mana yayi inna makanna lahu lalle mu mun kafa shi ashe kaga waye yake bada tamkini Allah ne duk wannan abin da zaka ji na kissar wato zulkarnaini ka fahimci ubangiji ta'ala shi ya kafa shi ba dabararsa bace ba ƙarfinsa bane ba wayensa bane ba wasu bane a'a ubangiji ta'ala shi yayi masa wannan kafuwar don haka babu mai bada tamkini sai ubangiji za a iya baka mulki amma ba lalle ne ka samu tamkini a cikin mulkin ba wato ka zama ka kafu kayi karfi a cikin mulkin ubangiji na iya baka mulkin amma ya hana ka tamkini don haka tamkini a wajensa ne shi kadai yake da wannan za mu ga ubangiji ta'ala ayoyi da yawa ya nuna mana cewa shi yake bada tamkini awalam yarau a ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum basu gani ba al'umma nawa muka halaka wanda mun kafa su a ƙasa kafuwar da ku ba mu muku ba wato Allah ta'ala ya basu su ƙarfin iko ya basu dukkan wani abin da ɗan adam yake bukata ya mallaka ya kafu a doron ƙasa Allah ya yi musu wanda ku da kuke rigima da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ku da wannan idan har mun halaka su ku ya za a yi kufi ƙarfinmu ku ne kufi kowa sauƙin wato mu halaka ku hakanan Allah ta'ala yana maganar mumine ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur Allah ce su ne waɗanda in muka kafa su a doran ƙasa wannan ubangiji ta'ala yana gaya mana sifar wato muminai ko al'umma ta gari wace in ta samu mulki to za ta tsayar da shari'ar Allah za ta bi dokokin Allah ne a doron ƙasa wato ba za ta yi wa Allah ta'ala ta waye ba Allah ce su ne waɗanda in muka kafa su in makannahum kaga anan ubangiji ta'ala sai ya jingina tamkinin zuwa kansa shine yayi shi Allah ta'ala yana maganar mutanen banu Isra'il mutanen annabi Musa alayhi salam Allah ta'ala ce wani makkina lahum fil ard mu kafa su a doron ƙasa ونريد أن نمن الألى الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون al'umma banu isra'ila lokacin da Allah ta'ala ya aiko musu annabi musa alaihissalam al'umma ce mai rauni fir'auna yana yin abin da ya ga dama da su ya mai da su su ne kawai 'yan aikace-aikace dukkan wani lebira. mara gata mara galihu a gari to isra'ili ne cikin banu isra'ili yake ba cikin kibdawa yake ba su ne ba aka haramta musu ilimi ba a bar 'ya'yansu su yi karatu saboda duk inda ka gansu a cikin kaskantaccen hali ka gansu matansu suna gidajen kibdawa suna aiki gidajen ƙabilar fir'auna a nan suke aiki Allah ta'ala ce wani nuridu an namunna ala allazina stud'ifu ifofil art. muna nufin za mu yi wata baiwa ga waɗannan da aka rauna su a doron ƙasa aka mai da su raunana galabaitattu marasa galihu sannan ubangiji ta'ala ya ce wani makina lahun fil'art mu ba su tamkini mu kafa su a doron ƙasa wani riya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun mu nuna fir'auna da hamana da sojojinsu Abin da suke gudu na kada wannan al'ummar ta yi ƙarfi Allah ta'ala ya ba su iko kuma kaga ƙarshe mai aka Allah ta'ala ya ba su iko mu na alqawmal ladina kanu yusab'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha ubangiji ta'ala sai ya ba su gabashin ƙasar Masar da yammacin ta duk gaba ɗaya sai zaman a hannun banu Isra'ila take ta zama har sun kafa masarauta wadda ta yi mulki har zuwa lokacin annabi dawud alaihissalam har lokacin ɗansa annabi suleiman alaihissalam duk wannan mamlaka ce ta ta banu isra'il Ta wannan shi shine tamkini kuma ubangiji ta'ala shi yake wannan Da haka aka ce wa makanna ina makanna lahu fil ard yana nufin ubangiji ta'ala ya bashi wani iko ya bashi wani ikon da zai iya tasarrufi zai iya jujjuya al'amura har ya kai ga cimma bukatarsa sannan kuma ya samu kafuwa zanzan ba tare da wani ya iya samun hamɓarar da shi ba wannan shi ne tamkini ba a samun tamkini sai idan mutum yana da iko ya shiga ko ina da ina kuma ya yi abin da ya kamata ya yi in yau ka ce ka ba wa mutum ka ba wa mutum ka mukami amma kuma ba ya da ikon ya yi wani abu sai ya tambaye ka ya buga ya ce mai zai yi to ba baka ba shi tamkini ba in aiki ne in kai shugaban ma'aikata ne ka ce wane kula da abu kaza kai ne mai kula da shi amma duk wani abu da za a yi a gurin nan sai ya buga maka waya ya ce mai zan yi in yi ko ka in yi in tsaya ko in tafi in zauna ko in tsaya sai ka ba shi izini sannan ya yi tona na baka ba shi tamkini ba baka ba shi wani ikon a zo a gani ba kai ne daga nesa kawai kake juya shi da remote remote control amma ka duba Allah ta'ala da ya bawa annabi Yusuf a.s. tamki eh, da wannan basara ke yake cewa innaka al-yawma ladaina makinun me makinun ma'ana mun danka maka iko a hannunka amin kuma kai abin amincewa ne sai ubangiji ta'ala a ƙarshen kisa yace wa kazalika makanna da yusufa fil ard yatabawwa minha ya sha mun bawa yusufu iko a doron ƙasa ya umin ha haifu ya sha duk inda ya so zai je ya zauna don haka a cikin faɗin masar ba inda ba zai shiga ba ba inda ba zai je ba da umarni ba to wannan shine a ashe kaga abinda Allah ta'ala ya ba bawa zulkarnain wannan kalmar da ya ce inna makanna lahu fil art ya kamata mu fahimci cewa Allah ta'ala ya ba shi milki ne mai ƙarfi wanda babu wani da yake tunanin zai iya hambarar da shi ya kafu kafuwar da babu wanda zai iya hamɓarar da shi ya ba shi cikakken iko wanda zai iya jujjuya al'amura wanda da haka ne ya iya kaiwa gabashin wato mafaɗar rana ko kuma abinda mahudar rana kamar yadda za mu yi magana a gaba ya ce wa atai nahu min kulle shay'in sababa mun ba shi daga kowane abu mun ba shi sabab sababa da yawa daga cikin magabata malaman tafsiri na farko sun fassara shi da ilm wato mun ba shi ilimin cimma buƙatar kowane abu ya sa a gaba kowane tudu ya sa a gaba zai haye shi kowane gangare zai iya tsallake shi a katada da ibn abdurrahman ibn zaid ibn aslam da abdulmalik ibn juraij da abdahak ibn muzahim sun fassara sababan da cewa Allah ya bashi ilman tasabbaba bihi ila ma yurid ilimin da yake riƙewa ya kai shi ga cimma abin da yake bukata hakanan uh, ishaq shi ma ke cewa ilman yusiluhu ila haythu yurid ilimin da zai kai shi inda yake so da yawa daga cikin uh, malamin tafsiri sun fassara shi da cewa ubangiji ta'ala ya bashi bukatarsa ta fuskar ilimi ya bashi bukatarsa uh, ta fuskar karfi ta fuskar dukiya wanda yana iya zuwa ya shiga duk inda yake so ba tare da ya samu matsala ba Allah ta'ala ya ce fa atba'a sababa فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا to Allah ta'ala bayan ya gaya mana a dunkule wane ne zulkarnaini da irin karfin da Allah ya bashi sai ya ce ba a sababa sai ya kama hanyoyin wato yayi ta tafiya sabab a larabce yana zuwa da ma'anar hanyoyi ko ƙofofi, ya shiga nan ya fita nan Allah ta'ala a cikin kissar a cikin suratu ghafir yana cewa wa qala fir'auna ya hama qala sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba yace ya haman gina mun babban gini la'alli ablugha al-asbab watakila zan isa ga kofofi wato kofofin sama asbabas samawat kaga kalmar asbab anan tana nufin me tana nufin kofofi ce fa'at ba a sababa ya shiga ƙofofin hanyoyi daban-daban ya shiga wannan ganuwa ƙofar wannan ganuwa ya gama da wannan gari ya shiga wani ya gama da wannan gari ga kalmar at ba a sababa za ta iya nuna maka irin garuruwan da ya ta ci ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan asbab tana zuwa da ma'anar hanyoyi kamar yadda zuhair ibn abi sulma a cikin mu'allaka sai yake cewa man haba asbabal manaya yanallahu wa in yarqa as sama'i bisullami wanda duk ya ji tsoron mutuwa ya kifin hanyar da yake zaton mutuwa ake yi to mutuwa za ta same shi wa in yarka asbabar sama ko da ya zai kama hanyoyin sama bisullami ya hau tsani ya shiga cikin sama aina ma kuno. yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada hakanan igiya mai karfi ana kiranta sabab karfar igiya wacce zaka rike ka ɗane ka yi sama ba tare da ta tsinke ba Allah ce falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna uh, kaiduhu ma yaghif falyamdud bi sababin ya kama yayi sama da igiya kaga kalmar sabab anan tana nufin igiya don haka sabab tana zuwa da ma'anoni daban-daban wanda zamu kalli fadar Allah fa'at ba'a sababan zai kunshi ma'anoni da yawa zai kunshi hanyoyi zai kunshi abubuwan da ubangiji ta'ala ya bashi wanda zai rike game da zaka rike igiya har ya kai da cimma bukatarsa wanda insha Allah duba da cewa lokaci yayi gobe bi iznillahi zamu ji ina wannan tafiya ta tike da zulkarnai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na tuntuban harshe ko kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh